Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirinsa na misalin karfe bakwai agogo na Najeriya, Nijar kamar har mara caji. Shida kenan agogo na GMT da kuma Ghana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. bangarori na ƙasa da ƙasa na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan gillan da isra'ila ta yi wa 'yar jarida shirin abu akla wani binciken cibiyoyin tattalin arziki ya nuna cewa afirka na gab da fuskantar hauhawar farashin abinci a ƙasar masar kuwa an sake kashe sojoji a wani harin ta'addanci a yankin sinai yanzu kuma ga labaran da ke dake tun bayan kisan yar jarida shirin abu akila da sojin isra'ila suka yi a safiyar jiya laraba bangarori na kasa da kasa na ci gaba da mayar da martani akan wannan batu inda kungiyoyin 'yan jarida na duniya suke fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da wannan mummunan aiki kamar da kuma kungiyar 'yan jarida ta duniya ta bayyana cewa ya zama wajibi a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da kisan wannan 'yar jarida su ma'ana su bangaren majalisar ɗinkin duniya da amurka da kuma kungiyar tarayyar turai da kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international game da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch dukkaninsu sun fitar da bayanai da suke yin kira da gudanar da bincike wanda zai hada bangarori masu zaman kansu domin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru da kuma ɗaukar matakan da suka dace a kan batun a nata bangaren gwamnatin palestino ta bayyana cewa yanzu haka tana harhaɗa bayanai domin mika wannan batu ga kotun manyan laifuka ta duniya domin ɗaukar matakai na shari'a da kuma hukunta isra'ila akan wannan lamari wani rahoton cibiyar tattalin arzikin afirka ta kudu wanda ta fitar ya bayyana cewa hauhawar farashin kayan abinci a duniya zai haifar da babbar illa ga tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka cibiyar ta bayar da rahoton cewa hakan na iya haifar da tashin hankali a cikin wasu al'ummomi idan gwamnatoci suka gaza rage tasirin matsalar a dai bangaren kuma kamfanin dillancin labaran bloomberg ya nagalto wani bayan bincike na masana tattalin arziki na gidauniyar jack nail da petro ivan eke da ke cewa abinci na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi tsada a mafi yawan ƙasashen afirka idan aka kwatanta da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki saboda yanayin samayyar jama'a rikicin ukraine ya illa matuka wajen hana fitar da abinci katse hanyoyin samar da kayayyaki da fari wanda yake kawo cikas a bangaren noman alkama wanda duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suka sanya farashin yake tashin koron zabi masu binciken dai sun ce hauhawar farashin kayayyakin abincin ƙarin kuɗin man fetur da kuma karuwar rashin ayyukan yi yana iya haifar da rudani a siyasance a nahiyar afirka lamar da ya sa gwamnatoci ke mayar da hankali a cikin kasafin kuɗaɗe wajen samar da wani abin da zai iya rage wa jama'ar dan wannan matsala duk da cewa gwamnatoci na wasu ƙasashe waɗanda ba su samun gagarumin tallafi suna iya fuskantar koma baya da kuma shiga matsaloli tsakanin su da al'ummomin kasashen nasu to jama'a masu rika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rundunar sojin ƙasar masar ta sanar da cewa an kashe wani babban jami'in soji guda tare da wasu ƙananan sojoji guda hudu da kuma jikata wasu yayin wani farmaki da sa kai akan wasu gungun 'yan ta'adda a yankin sinai a cikin wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar masar ta fitar ta bayyana cewa bisa la'akari da yadda dakarun ƙasar suke ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar an fitattaki 'yan ta'adda da dama bayanin ya ce an kuma yi wa wasu yankuna ƙawanya da kuma kara ayyukan tsaro a kan yakokin ƙasar inda sojojin sama na ƙasar suka kai wani farmaki ta sama a ranar bakwai ga watan mayu wanda ya sanadiyar wargaza wasu sansanonin 'yan ta'adda tare da lalata wasu motoci guda biyu waɗanda 'yan ta'addan ke amfani da su wajen aiwatar da shirin suna ta'addanci inda aka kashe tara daga cikin 'yan ta'addan sanarwar ta ci gaba da cewa kazalika sojojin sun yi nasarar gano da kuma lalata wasu bama-bamai waɗanda ake niyyar kai wa soji hari da su kamar kuma a safiyar jiya laraba sojojin saman kasar masar din suka ci gaba da kaddamar da har-haren nasu kuma sa kashe 'yan ta'adda a akalla bakwai sai kuma a daya bangaren wata sanarwa ta ce an yi musarauta tsakanin 'yan ta'addan da kuma sojojin kasa wanda sa kai farmaki yankin sinai duk wani cewa dai 'yan ta'addan sun kashe sojoji bakwai daga cikin sojojin kasar ta masar da suka hada da suka hada da wani babban jami'in soji guda mataimakin babban jami'in harkokin waje na kungiyar tarayyar turai kuma mai kula da shawarwarin vienna eric mora ya gana da babban mai shiga tsakani na iran ali bakiri a birnin tehran wannan ita ce zara ta biyu da mora ya kai tehran a cikin watanni biyu da suka gabata kafin tafiyar tasa zuwa tehran da mora ya ce zai gana da mai shiga tsakani na iran ɗan ali ka kane a wani yunkuri na karfafa gwiwa domin ceto yarjejeniyar nukila ta sha biyar. mura ya bayyana a shafin sa na twitter cewa zai yi sake tafiya zuwa tehran ne domin ganawa da bakiri kani da sauran jami'an gwamnatin kasar iran domin farfado da tattaunawar biyanna da sauran batutuwa yayin da ke magana akan tsarin tattaunawar a hukumance a babban birnin austria ya shaida cewa aiki yana ci gaba domin ganin an cike gibin da ya rage a cikin waɗannan shawarwari in ji shi kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran khatib zade ya sanar a wani taron manema labarai cewa ziyarar tamar a tehran za ta gudana ne bayan tattaunawa ta karshe ta wayar tarho tsakanin amir abdullahian da kuma borel da kara cewa mora zai gana da bakire a ziyarar tasa zuwa tehran akan batutuwa da suka shafi tattaunawar biyanna da ma wasu batutuwa na diplomasiya to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki da yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda yakin da rasha take da kureriya yake neman yin tasiri akan falasɗinu da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya furta cewa shugaban jamus a ƙarƙashin 'yan nazi wato adolf hitler yana da asali na yahudanci ba tuntuɓin harshe ya yi ba yana sane da abin da ya faɗa akalla abin da yahudawan sahiyoniya suke so ya kasance kenan wato ya zama na tuntuɓin harshe labrov ya saboda haka sai su fito suna magana akan ya nemi gafara akan dukkanin yahudawa domin wasu bayanai suka fito daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun zargi labrov da cewa fa abin da ya yi fa wani babban kuskure ne mai girma da ba za a manta da shi ba kuma yana nufin kenan yahudawa ne suka kashe 'yan uwansu yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu labrob ya faɗi abin da mutane da dama suke tsoron faɗa ne a rasha saboda kada a zargi rashin da cewa tana adawa da yahudawa tarihin yahudawa dai a ƙasar rasha tun a zamanin tsarin mulukiya na waccan ƙasa ya wuce shekaru 1400 tarihi ne kuwa wanda yake cike da gogoron da yahudawa suka yi a fagen mulki da tsoma baki a harkokin siyasa wannan ƙasa ta rasha da kuma ƙulla makirce-makirce a cikin fadar da ke iko da wannan ƙasa hakanan kuma rawar da suka takawa a fagen tattalin arzikin ƙasar rasha har zuwa shekarun bayan nan sai dai abin da yake da muhimmanci wanda kuma za a iya danganta shi da ɗaya daga cikin dalilan da suka sa lavrov ya furucin da ya yi shine yadda isra'ilawa suka shiga cikin yakin da rasha take yi da ƙasar Ukraina. duk ƙoƙarin da shugabannin sahioniya suka yi na son ganin lavrov ɗin ya nemi gafara ko wajen janye magana da ya ci tara. hatta wasu kafafen watsa labaru na 'yan sahioniya sun ce wai fadan mulkin rasha ta kremlin ta nemi gafara akan wancan furucin na lavrov sai dai bayan kwana ɗaya kawai fadar mulkin ƙasar ta rasha ta ta hakan tare da jaddada cewa za su ci gaba da aiki da shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan yaƙin ƙasar ta Ukraina bayan da suka kasa samun neman gafara yahudawan sun koma amfani da maganganu na tsokana kamar yadda suka saba babban malamin addinin yahudanci na ƙasar rasha rabbit bill lazara ya buƙaci ministan harkokin wajen ƙasar da ya janye maganarsa kafin abin da ya kira ƙwarewar lokaci malamin addinin na yahudawa ya ce ba ni jin cewa ina a matsayin da zan iya baiwa ministan harkokin waje shawara amma idan a ce zan nemi gafar yahudawa ko kuma ya bayyana cewa abin da ya faɗa kuskure ne idan ya yi hakan to za a kawo ƙarshen maganar a gefe ɗaya a daidai ranar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take bikin abin da take kira ranar kafuwata wacce a wurin falasinawa take ranar kwace musu ƙasa da kashe iyaye da kakanninsu labari ya fito daga ƙasar rashi ta cewa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta aike da tawaga wacce ta kai ziyara zuwa moscow kuma wannan tawagar ta samu kyakkyawar tarba daga minisan harkokin wajen kasar sergei lavrov har ila yau ma'aikatar harkokin wajen rashin ta mayar da hankali wajen yayi kallabin rawar da yahudawa suka taka a lokacin yakin duniya na biyu da yadda yahudawan masu jan wuya suka haɗa baki da kai da hitler a wancan lokacin a birnin berlin na jamus da masu birane na wasu ƙasashen gabashin turai wani abu mai jan hankali a nan shine yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta wallafa wani saƙo a shafinta na sada zumunta wanda ya kunshi cewa saƙo daga ma'aikatar harkokin wajen rasha zuwa ga ma'aikatar harkokin wajen isra'ila a ƙarƙashin wannan saƙon zakharova ta yi bayani dalla-dalla a kan yadda 'yan ina da yaƙi daga haramtacciyar ƙasar isra'ila suka isa ƙasar ukraine inda suka haɗa kai da waɗanda rasha take kira da 'yan nazi sababbi. domin yakar sojojin rasha zakharova ta ci gaba da cewa da wuya a ce 'yan siyasar isra'ila za su so su ji abin da zan faɗa saboda sun kambama yakin da yake faruwa ta hanyar kafafen watsa labaru amma watakila abin da zan faɗa a nan zai iya zama mai jan hankali a wurinsu da akwai 'yan ina da yaƙi daga isra'ila in ji zakaroba. da suke yaƙi kafaɗa da kafaɗa tare da mayakan azov na ukraine da wani abu da ya kamata a fahimta a nan shine ƙungiyar azov da sakharoba take ambato wata ƙungiya ce ta masu wuce gona da iri na kishin ƙabilancin ukraine da suke ɗauke da makamai suke kuma ƙin jinin rasha da kuma yakatta. wannan kungiyar ce rasha take kira da sabbin 'yan nazi na kasar ukraine ta kuwa zarge su da yi wa masu magana da harshen rasanci a cikin ukraine kisan kiyashi tun daga shekara ta 2014 zuwa yanzu musamman a yankunan donbass da kuma lugansk da ya fada a hannun 'yan tawayen da rasha take taimakawa kuma suka kwace iko da su a halin yanzu a hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin dalilan da rasha ta bayyana na shirin ta yaƙi a kan ukraine shine fada da wannan ƙungiyar bugu da ƙari yana da kyau masu sauraro su san cewa a lokacin da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky wanda asalinsa bai hude ne ya yi wa majalisa haramtacciyar ƙasar isra'ila jawabi ta bidiyo daga nesa ya bayyana cewa ukraniya tana a matsayin babban isra'ila mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta rasha ta ci gaba da ambato dalilai na tarihi da suka tabbatar da cewa a lokacin yakin duniya na biyu wasu fitattun yahudawa sun haɗa kai da 'yan nazi wannan yana nufin cewa tana kara jaddada abin da ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha lavrov ya faɗa tun da fari zakaroba ta kuma ambaci yadda aka rika samun irin wancan haɗin kan a tsakanin yahudawa da 'yan nazi a gabashin nahiyar turai da suka hada da ƙasar poland yakob Likin ya kasance ba Yahudan da ya rika yi wa 'yan uwansa Yahudawa leƙen asiri a birnin Waso na Poland. Yana miƙa wa gwamnatin mamaye Jamus a waccan ƙasar bayanai. Ya kuma san cewa ƙarshe kashe su ake yi ta hanya mafi muni kamar ɗakunan iskar gas. Wani fitaccen hude wanda ya haɗa kai da 'yan Nazi. shine hayin ramakovsky wanda ya rika kiran 'yan uwansa yahudawa da su miƙa wa 'yan nazi ƙananan 'ya'yansu da suka hada da jarirai a garin lords na poland domin su 'yan najin su rika gwaji a kansu bisa hujjar cewa idan aka miƙa musu jariran to za su rike manyan yahudawa wato za su ƙyale manyan yahudawa da ko matasansu gwaji ne irin wanda ake yi da beraye na cutuka da magunguna wanda yake kaiwa ga mutuwarsu waɗanda suka san yadda fadan mulkin rasha kremlin take tafiyar da ayyukanta da kuma salon tunanin shugaban ƙasar vladimir putin sun kwana sanin cewa da wuya ya nemi gafarar isra'ila akan furucin da ministan harkokin wajen sayi dangane da dangantakar hitler da jinin yahudanci idan ku haffa da mulkin ta rasha tana ganin cewa da akwai mabukata a nemi gafara to za ta baiwa ministan harkokin wajen ne umarnin ya yi haka wanda har yanzu hakan ba ta faru ba don haka shugaban kasar rasha bai nemi gafara haramtacciyar kasar isra'ila ba maimakon haka ma ministan harkokin wajen rasha ya aike wa da ismaila haniya shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta inawa wato hamas takardar ya ziyarci moscow wannan yana nuni da cewa ya zuwa yanzu an shigar da falasɗinu da su a cikin abin da ke faruwa a yakin ukraine da kuma amfani da shi a fagen siyasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauki da wani jigon kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kar da a yi nisa don kuwa ga shirin na muryar ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa boh barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Sunana Ahmed Laden Girkau a jihar Sokoto, Najeriya, shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, Najeriya. Alhakikanin gaskiya na farko dai na kira ne domin in ba da ra'ayina da kuma jinjina ta musamman ga wannan gidan rediyo musamman ga masu gabatar da shirye-shirye. To kiran da nake son in yi shine ina son in kira ga shugaba Muhammadu Buhari dangane da ba da umarni da ya ga ministocinsa ga dukkan wanda ke son tsayawa takara da ya saki aiki. gaskiya ni na ga shugaba muhammadu buhari dangane da wannan lamari yana son ya mai da hannun agogo baya domin ya kamata a ce wa'annan ministoci tun cikin lokaci sun saki aikinsu ba wai yau ba wai sha ga wata a ce wai sai yanzu shugaban kasa wai ya ba da umarni ministoci su saki aikinsa wannan ni na ga mai da hannun agogo baya ne ga harkar demokuraɗiyyar najeriya na gode ahmed ladan girkau shugaban kungiyar murya talaka a jihar sokoton najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaban mu Bazum Muhammad da yake cewar za ya kafa wata hukuma domin a wayarwa da 'yan kasa kai domin a hana aifuwa ko a rage yawan aifuwa. to wannan ra'ayinsa ne ba ra'ayin 'yan nijar ba ne ina kira ga malamanmu da sarakuna da dukkan wata hukuma da su ja kunnen shi ya janyo mana wata masifan da ba ta wucewa ko kuma wani bala'i domin yawan al'umma rahama ce ga kowane ƙasa yanzu a duba a yi misali da china sun yi ko ina tattalin arziki kuma sun yi kowa yawan al'umma wannan ra'ayinsa ne muna fata shugabanninmu su hudda son zuciya a ransu. Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasra an binne kebe daga tarayyar Najeriya. Ina son ku da dama in bayyana ra'ayi. Na game da abin da ke ciminto a ƙwarya kamar haka. To ina kira ga gononi musamman ne irin gonan Kaduna gaskiya shi kam ya zaɓi ɗan takarar da zai gare shi kuma zai yi abubuwan da ya bari ya karkare su insha Allah baya da haka ina kira ga irin su Koto, Kebbi, Zamfara da Kano ya kamata da sauran duka wurare ya kamata su rinka zaɓo zaɓaɓɓi jam'iyyu e irin waɗanda sun ka dace waɗanda sun kasancewa idan sun ka garin mulki za su yi abin da sun ka bari za su ci gaba da yi musamman irin ya da shi gwamnan kaduna ya zaɓo sanata obasani babban jigo a siyasar kaduna kuma babban jigo a cikin senate president saboda ya ƙoƙari a cikin jihar ta kaduna sosai na gode gidan rediyo musulunci ta ƙasar mai albarka mai magana mansur ali nasara mai daga tare najeriya Assalamu alaikum rahmatullah ma'aikatan radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. A ganin gaskiya wannan batu na gwamnatin kasar mu Niger na sa kwamiti domin ya kula da yawan haihuwa da ake yi. A gaskiya muna tur da Allah wadai da shi muna tur da Allah wadai da shi kuma mu al'ummar kasar Niger ba ma goyon baya sam sam kuma na zai sa al'umma su rika ɗar da zuwa likita da yawan allura da ake yi. Kuma mu addu'a da zamu yi mu al'ummar kasar Niger idan yawan haihuwa alkhairi ne Allah ya yalwata ta ta eh, linka linkin ba linkin kuma mu addu'a da zamu kira kuma Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu muna tare da ku a da yaushe radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa poh malami na gaba gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boa gidan rediyon musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. to a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in tur da allah wadda da wannan manufofi da gwamnatin jamhuriyar nijar za ta kirkiro ma 'yan ƙasa na wani tsari domin a rage haihuwa to gaskiya ni bana goyon bayan wannan tsarin rage haihuwa saboda haka gwamnatin jamhuriyar nijar kamata ya ta wannan abin da idon rahama domin ta yi tar da Allah wadda ya kana ta yi watsi da wannan shirin domin muka yi la'akari da cewa wani Allah bai hore mai arziki ba amma ta bangaren ɗayan nan da ya haihuwa da yawa sai a samu wani wanda zai samu arziki wanda zai ɗauke gidan ma baki daya to amma idan aka rage tazarar haihuwa gaskiya wani shigo-shigo ba zuri na aka wa kasashen mu na lafiya afirka da fatar Allah ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mugu suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gambar Kelistan najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na BioHex kuna tsada Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangantar da taron yanayi da aka gudanar a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta. Allah ya sa taron haihuwa a mai ido, Allah ya sa ba taron shan shayi ne ba domin mun sha ganin irin waɗannan tarukan suna gudana a baya amma ƙarshen su sai dai su ƙare a takarda ba wata nasara da ake cimmawa sanin kowa ne manyan kasashen duniya eh, sun hi hidda hayaki mai canza yanayi amma kuma ba wani mataki da ake ɗauka a kansa e, na gode sashen hausa na biyo h kuna ta da mai sauraron ku ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar niger mazauni ƙasar kamaru. Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta rage farashin kayayyakin gwana gani yadda damina takan kama a wasu wurare amma ga taki har yanzu bai sauko ba da dai feshi ya kamata ta duba wannan lamarin ta taimakawa manoma su rage wannan tsadan da ake yi na gode rediyo jamhuriyar iram sunana kadora diga ga fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirkos. Yau muna godiya da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu yau tsokaci na shine akan a shugabannin Nijar da suke gudanar da tsarin rage aifuwa a Jamhuriyar Nijar. To rage aihuwa ba shi bane arziki a ƙasa kuma aihuwa ba shi bane talauci a ƙasa aihuwa rahama ce ga al'umma ga duniya ga musulmi gaba ɗaya to mu al'umma nijar sai mu maka mu karatun ta matsu akan shugabannin da ya kamata mu zaba, ko kuma an ce akan tsarin da shugabannin mu suke son su kama na rage aifuwa duk mace da aka yi mata gargadi ko kuma wasu ƙungiyoyi ko wasu suke mata jawabi akan rage aihuwa wannan ta ɗauki wannan jawabi to ta zalunci kanta ta zalunci mijinta kuma ta zalunci al'ummar musulmi gaba ɗaya sai mu ce allah ya sauka allah ya sa mu gane daga yan uwar ku sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin ƙasar afirka kwas na gode a tashi lafiya boh hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulunci Radio Iraq. Yau zan yi tsokaci na bisa ga shugabanninmu sun hidda wani kwamiti wai a rage mata haihuwa to shi dai ubangiji Allah sarkin sarauta ko da nawa gare ka Allah san da su. Ni dai abin da an nora ko da nawa gare ka Allah ya san da su ba da bayan haka nan kuma adibi tururuwa da nawa gare ta adibi gara da nawa gare ta kuma can cikin ƙasa yanzu in ka ta yi rijiya sai ka cimma wani abu mai rai shi ma Allah san da shi ba da bayan haka nan kuma duk wanda a cikin ɗaki mai tarin albarka tun daga Hassan Barka ya kai ga wanda a cikin ne kowa barka da warhaka. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka. Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad kabir daga garin mina na jihar naija a tarayyar najeriya wanda yake cewa assalamu alaikum sashen ansa tambayoyi na tarbiyya na sashen hausa na voh tehran da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce ko zai yiwu kuma na ƙarin bayani kan abu talib amin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu ke cewa ya mutu kafiri mai sauraron ku muhammad kabir daga birnin mina na jihar neja a tarayyar najeriya to madalla mai sauraron mu muhammad kabir mun gode da wannan tambayar duk da cewa ba ta da alaka da tarbiyya sosai wanda aka ware wa filin don ita amma duk da haka za mu yi ƙoƙarin ansa maka ita a cikin wannan shirin namu da yadda allah to da farko abu talib salam dan abdulmuttalib ne ammi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka suna hada mahaifiya da abdullahi dan abdulmuttalib salam mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam. watakila saboda halayensa da kuma kusancinsa ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne yasa a lokacin da Abdul abdulmuttalib zai rasu sai ya danka wa abu talib amanar kula da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam. bayan mutuwarsa a lokacin dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara takwas a duniya wato gaskiya al'amarin shine cewa sarakunan bani umayya wanda suka kwace ikon daular musulunci da karfi daga imam hassan alaihi salam suka kuma shuka ƙiyayya ga aliyu da abi talib alaihi salam da kuma iyayensa da 'ya'yansa su ne suka haddasa duk wannan al'amarin amma kafin haka wannan gidan abin girmamawa ne wajen musulmi don haka sarakunan bani umayya farawa da muawiya ɗan abi sufiyan tare da taimakon malaman fada na lokacin suka assasa ƙiyayya ga aliyu ɗan abi talib alaihissalam da yansa masu tsarki har ya kai ga suna la'antarsu a kan mimbarorin kakansu wato har zuwa shekara ta casa'in da tara bayan hijira wato a lokacin da sarki umar ɗan abdulaziz ya hau kan kujerar khalifanci sai ya kawo ƙarshen la'anar don haka abu talib salam bai yi wa masu kafirta shi laifi ba don ba su ma san shi ba tunda ai ya rasu shekaru uku kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina don haka bai yi masu laifi ba sai don ya kasance mahaifin aliyu dan abu talib salam don idan zaka dubi ruwayoyin da suka bayyana shi a matsayin kafiri sun fito ne daga wa'anda ba su ma gan shi ba kai ba su ma musulunta ba a lokacin da yake raye don haka kiyayya da aliyu da abi talib salam da 'ya'yansa ne ya sa bani umayya suka kafirta abu talib salam amma ai kasan cewa abu sufyan mahaifin muawiya da abu sufyan wanda yi shekaru kimani ashirin yana yaƙar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma musulmi kafin a rutsa da shi ya faɗi kalman shahada don ya tsira da ransa a fatahun makka shi a wajensu musulmi ne cikakke mai imani kuma yana aljanna sai dai wanda ya karanta tarihin musulunci ya san cewa abu sufyan bai taba imani da Allah ba da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba har ya mutu daga cikin hadisan da suka ruwaito wanda suke nuna cewa abu talib kafiri ne wai ayar da Allah ta'ala ya saukar yana yake cewa lalle kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba sai dai Allah na shiryar da wanda ya ga dama kuma shine mafi sani da wa'anda suke shiryuwa cikin suratul qasas aya ta 56 ai sun ce wai a lokacin da wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kokari Abu Talib ya faɗi kalmar shahada a lokacin da zai rasu amma ya kasa faɗanta a lokacin ne wannan aya ta sauka amma hadisai ingantattu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Ali da Abi Talib alaihi salam da kuma ‘ya'yansa masu tsarki sun tabbatar da imani abu talib salam sun kuma karyata hadisan da suke danganta shi ga kafirci imam aliyu zainul abidin alaihissalam limami na hudu daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da imanin abu talib alaihissalam a lokacin da wani ya tambaye shi dangane da imaninsa ya tabbatar da cewa yana da imani kuma yana mamakin masu kafarta shi don ba abu talib suke suka ba suna suka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne don a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake makka ya haramta wa sabansa mata zama ƙarƙashin mazajensu mushrikai ya bar fatimatu bintu asad matar abu talib salamullahi alaihi ƙarƙashinsa kuma yana bayyana sonsa a fili ta yaya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zai hana sabansa mata zama ƙarƙashin mushrikai sannan ya bar fatima yar asad ƙarƙashin abu talib in ba don shi musulmi ba a nan muna iya cewa abu talib ya riƙa kowa sanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ne don shi ya raine shi don haka sau da dama ya ga mu'jizoji a wajensa sannan an faɗa masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zama manzon Allah tun yana ɗan shekara sha biyu a duniya ko kuma kafin haka. akwai wani lokaci wanda wani rahibi a kan hanyarsu ta zuwa sham ya karbi bakoncinsu ya kuma faɗawa wa abu talib kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dan shekara sha biyu a lokacin manzon allah ne haka kuma mahaifinsa abdulmuttalib da mahaifiyarsa duk sun san cewa shi manzon allah ne tun kafin ya bayyana annabci ta yaya bayan ya bayyana annabci za su kasa imani da shi kai a wasu ruwayoyi ma a wajen wasu malamai abu talib wasi ne daga cikin wasiyan annabawa kaga karewa kenan to da fatan muhammad kabir ya karu da wannan bayanan da muka tattara masa a nan kuma za mu dasa a cikin shirin mu sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye-shiryen wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare asalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan taron majalisar ɗinkin duniya karo na goma sha biyar kan yadda za a magance matsalar kwararar hamada da fari da zabtarewar ƙasa da sauran matsalolin muhalli hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a ranar litinin da ta gabata ce aka bude taron majalisar ɗinkin duniya karo na goma sha biyar wato cop 15 a abidjan babban birnin ƙasar africos kan yadda za a magance matsalar korar hamada da fari da zabtarewar ƙasa da sauran matsalolin muhalli taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 41 cikin 100 na ƙasa ya lalace inda ko a wace shekara ake hasarar eka miliyan goma sha biyu na ƙasa wanda ya kai faɗin ƙasa kamar benin ko kuma belgium tsawon kwanaki goma masu tattaunawa daga ƙasashe 196 na duniya za su yi ƙoƙarin cimma matsaya ta bai ɗaya kan yadda za a yaƙi lalacewar ƙasa a cikin shekaru goma masu zuwa daga cikin shugabannin ƙasashen afirka da suka halarci buɗe taron na abijan har da na nijar muhammad bazum da takwaransa na congo felix sisekedi da na togo foria simbe sai kuma muhammadu buhari na tarayyar najeriya da suka haɗu da takwaransu na ivory coast alasan watara masana da wakilan gwamnatoci daga sassan duniya su ne suka shirya zaman taron na nazarin yadda za a shawo kan matsalolin da gurgusowar hamada ke haifarwa a jawabin da ya gabatar wajen buɗe taron shugaba Alassane watara ya ce En effet, selon les données disponibles, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles. Alƙaluman da ake da su na lalacewar ƙasa ya shafi kashi 52 cikin ɗari na filayen noma wanda ke barazana ga makomar al'ummar da ke dogaro da aikin noma kai tsaye yayin da gurgusowar hamada da fari ke haifar da hasara ta eka miliyan sha biyu kowace shekara watan kwacin hasarar eka 23 a cikin kowane minti daya haka kuma lalacewar ƙasa na shafar kashi 74 cikin 100 na mutane matalauta kai tsaye La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres. Shugaban kasar ta Ivory Coast Alassane Ouattara ya bukaci samar da kuɗaɗe da yawansu ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar domin fara wani gagarumin shirin samar da abinci da farfado da gandun daji domin yaƙar sauyin yanayi nan da shekaru biyar masu zuwa shugaba tara ya ce shirin zai yi amfani da fasahohi kamar na jirage marasa matuka wajen shuka bishiyoyi da kuma amfani da iri mai jure fari domin gyara ƙasa bangarorin da ke halartar taron da zai ɗauki kwanaki goma sha ɗaya ana yin sa za su yi nazarin girman matsalolin gurgusowar hamada a duniya da kuma hanyoyin tunkararta. jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin jirin ƙasashen duniya da ke fama da wannan matsala ta gurgusowar hamada a jawabin da ya gabatar yayin taron shugaban ƙasar ta niger muhammad bazum ya buƙaci a mai da hankali ga ayyukan tattali da za su yaƙi zaizayewar ƙasa da gurgusowar hamada da samar da ayyuka ga mazauna karkara domin yaƙar zuwa ci rani ba bisa ka'ida ba da kuma tashe-tashen hankula. générer des revenus et des emplois au profit du monde rural et ainsi permettre de combattre efficacement les migrations irrégulières et la violence. alƙaluman ƙididdiga na gwamnatin ƙasar Nijar sun tabbatar da cewa kaso ɗaya daga cikin uku na ƙasar mai faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai mamayar hamada ne matsalolin gurgusowar hamadar na da nasaba ne da ƙarancin ruwan sama zaizayewar ƙasa ƙarancin itatuwa da sauyin yanayi da tsananin zafin rana da sauransu taron na copkins da za a kwashe kusan makonni biyu ana yi zai tattauna dabarun magance lalacewar ƙasa da sare itatuwa da gurgusowar hamada da ke haifar da fatara da ƙarancin abinci da rikici a duniya wanda ya shafi rayuwar mutane fiye da miliyan uku. a misalai da suka shafi irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa sama da hukumomin agaji hamsin ne suka buƙaci a gaggauta samar da ƙarin kuɗaɗe da samar da kyakkyawan shagoranci don tunkarar gagarumar matsalar ayyukan shin kai da ke fuskantar miliyoyin mutanen shiyar gabashin afirka a sanadiyar matsanancin fari inda aka yi gargaɗin cewa muddin aka yi jinkiri za a iya samun hasarar rayuka hukumomin da suka fitar da wannan bayanin sun hada da kungiyar agaji ta save children da gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na somaliya an bayyana cewa sama da mutane miliyan sha hudu ne a kasashen somaliya da habasha da kenya wanda kusan rabin adadin ƙananan yara ne sun riga sun fada yanayin tsananin yunwa mataimakin shugaban shiyar kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa irc ya bayyana cewa ba zai yiwu a sake maimaita kuskuren da aka yi a baya ba kuma aka kau da kai kan batun har sai da lokaci ya ƙure yanzu ne lokacin da ya dace a ɗauki matakai domin kaucewa fadawar miliyoyin mutanen shiyar gabashin afirka cikin garari mr johnson ya ce matsalolin tashe-tashen hankula da rashin tsaro da karayar tattalin arziki sun ƙara kamari a shekaru da dama a yanzu kuma ga batun matsalar sauyin yanayi da ƙauracewar dubban al'umma daga muhallansu lamarin da ke ƙara sanadiyar fadawar ƙara mutane cikin yanayin tsananin bukata al'amuran sun ƙara rincaɓewa ne a sanadin rikicin rasha da kuma ukraine rasha babbar ƙasa ce da ke fitar da man fetur da alkama da takin zamani da sauran kayayyakin masarufi kuma sanadin takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba wa rashar lamarin ya riga ya kawo mummunan tasiri ga zaman lafiyar al'umman ƙasashen afirka musamman ma ga aikin samar da isasshen abinci a nahiyar alƙaluman da hukumar kula da abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa daga shekarar 2018 zuwa 2020 kaso 32 bisa ɗari na alkamar da ƙasashen afirka ke shigo da ita daga kasashen ƙetare na fitowa ne daga ƙasar rasha sannan kaso 12 bisa ɗari daga ƙasar ukraine inda ƙasashen somalia da benin suke shigo da kusan illahirin alkamarsu daga waɗannan ƙasashe biyu wato rasha da kuma ukraine banda haka kuma hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa matsalar fari na ƙara tsananta a ƙasashen kenya da habasha da somaliya sakamakon ƙarancin ruwan sama an yi hasashen cewa al'umman ƙasashen da yawansu ya kai miliyan ashirin za su fuskanci matsalar yunwa a bana shi ma ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya un osha ya yi kiran da a samar da irin shuka da takin zamani ga manoma a yankunan da rikicin ya shafa a arewacin kasar habasha gabanin saukar damina washa ya bayyana a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan game da halin da ake ciki a yankunan cewa yanayin da ake ciki game da bukatun jin kai a arewacin habasha ya yi matukar sananta yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin aiki tare da dukkan sassan masu ruwa da tsaki domin samar da ƙarin kayayyakin da ake bukata a yankunan tigray da afar da kuma amhara mafi akasari damina a ƙasar habasha tana faruwa ne daga watan yuni zuwa satumba a kowace shekara inda ake samun kashi 85 zuwa 95 cikin 100 na abinci da ƙasar ke bukata kamar yadda alƙaluman da gwamnatin ƙasar ta fi da suka nuna ofishin na un osha ya yi gargadin cewa muddin aka gaza samar da irin shukar da takin zamanin lamarin zai iya kasancewa mafi muni da za a fuskanta na rashin kyawun damina a karo na uku a jere a yankunan da rikicin ya shafa a yankin tigray un osha ya ce ana buƙatar takin zamani tan dubu da ton dubu hamsin na sabbin nau'ukan irin shuka da maganin kashe kwari lita dubu arba'in da maganin kashe kwayoyi lita 34,000 bugu da ƙari ana buƙatar rigakafi da magunguna da kayayyaki ga dabbobin gida da yawan su ya kai miliyan goma biyu a yankin amhara manoma miliyan uku da ɗigo uku suna buƙatar tallafin a ɓangarori daban-daban na ayyukan gona daga cikin adadin manoma miliyan biyu da ɗigo shida na buƙatar ninkin tallafin a fannin ayyukan gona kan wannan batun masanan kasashen afirka da abin ya shafa sun yi tsokacin cewa ya dace kasashe daban-daban da ke nahiyar afirka su yi kokari tare domin daidaita matsalar ta hanyar daukar matakan da suka dace shine masana da dama ke fatan wannan taron na abishan zai lalubo tare da magance matsalolin da suka jibanci sauyin yanayi ba wai zaman shan shayi ba sau tarin yawa akan gudanar da ire-iren waɗannan tarukan a kuma kai ga cimma matsaya a fitar da bukatu masu kyau sai dai daga bisani aiwatar da su ya gagara masu saurare a nan shirin na yau ya kawo ƙarshe sai kuma wani shikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ne hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya thank you To da wannan ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama ga labaran duniya a fa a zagaye na biyu. Tun bayan kisan 'yar jarida Shirin Abu Akila da sojin Isra'ila suka yi a safiyar jiya Laraba, bangarori na ƙasa da kasa na ci gaba da mayar da martani akan wannan batu, inda ƙungiyoyin 'yan jarida na duniya suke fitar da bayanai daban-daban na yin Allah wadai da wannan mummunan aiki kamar da kuma kungiyar 'yan jarida ta duniya ta bayyana cewa ya zama wajibi a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da kisan wannan 'yar jarida su ma'ana su bangaren majalisar ɗinkin duniya da amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international game da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch dukkaninsu sun fitar da bayanai da suke yin kira da gudanar da bincike wanda zai haɗa ɓangarori masu zaman kansu domin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru kuma ɗaukar matakan da suka dace akan batun. a nata bangaren gwamnatin palestino ta bayyana cewa yanzu haka tana harhaɗa bayanai domin miƙa wannan batu ga kotun manyan laifuka ta duniya domin ɗaukar matakai na shari'a da kuma hukunta isra'ila akan wannan lamari wani rahoton cibiyar tattalin arzikin afirka ta kudu wanda ta fitar ya bayyana cewa hauhawar farashin kayan abinci a duniya zai haifar da babbar illa ga tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka jibiyar ta bayar da rahoton cewa hakan na iya haifar da tashin hankali a cikin wasu al'ummomi idan gwamnatoci suka gaza rage tasirin matsalar a da bangaren kuma kamfanin dillancin labaran bloomberg ya nakalto wani bayanin bincike na masana tattalin arziki na gidauniyar jack nail da petro ivan eke da ke cewa abinci na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi tsada a mafi yawan ƙasashen afirka idan aka kwatanta da kasashe masu karfin tattalin arziki saboda yanayin samayyar jama'a rikicin ukraine ya yi illa matuƙa wajen hana fitar da abinci katse hanyoyin samar da kayayyaki da fari wanda yake kawo cikas a bangaren noman alkama wanda duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suka sanya farashin yake tashin goron zabi masu binciken dai sun ce hauhawar farashin kayayyakin abincin ƙarin kuɗin man fetur da kuma ƙaruwar rashin ayyukan yi yana iya haifar da rudani a siyasance a nahiyar afirka lamarin da ya sa gwamnatoci ke mayar da hankali a cikin kasafin kudade wajen samar da wani abin da zai iya rage wa jama'ar dan wannan matsala to da kuma haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu hajji musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar ni hassan barka ke cewa mu haɗu a cikin shirinmu na rana